To jama'a yau kuma mun zo saboda mu ji maganar Allah daga Life Word Media Ministry. To magana mu yau ne ne akwai wani anyan da ke zuwa aljanna. Akwai wani anyan da ke zuwa aljanna. Muka karanta Matthew 7:14 ya gwala muna kaman akwai wani anya, shi wannan anya karmi da kuma guntu ne. shi wannan hanyar shi ne ke zuwa aljanna. Akwai hanyoyi da yawa amma akwai wani hanyar da ke zuwa aljanna. To sama kafin mu continue ko dai za mu, za kuma continue mu ji ma'ana Allah ya kamata dai mu ji mu fara da addu'a. yasa na ma Allah rokoni ya bude maka iliminka, ya ja maka bukata, ya sa maka zaman lafiya ya sa maka albarka da kuma Allah ya ji muna toshai maganan shi nan ya ji muna mu ji da da kura da zaman lafiya ya bude muna ilimi ya yafe muna zunubi kamar yadda muka muka yafa dan wayenmu su da laifin su wannan roko nake da sunan Yesu Kristo ne amma mun muka muka ji maganar Allah haka sai dai sai mu san kaman Kafin kuma ka sami wannan “anya” kamar inda na gwada na farko, akwai wani “anya” si si kowa na shiga wurin nan, barayi na shiga wurin nan, gulmaye dan gulma na shiga wurin nan, kowane mutum da mungun mutanen duka suna shiga wurin nan. Akwai si wannan “anya” kar ka bi wannan “anya” domin kowa na cikin wannan “anya”. Kowane mungun da yake cikin duniyan ga shi kuma yana bi wannan hanya. Da magana Allah ya bari mun ji kamar a kuma kai wani hanya shi wannan karme ne, ba kowa ke gan shi ba. Shi wannan hanyan waɗanda suke gan wannan wannan hanya da ko waɗanda suke bi wannan hanya su kadan ne. To, dan gwada maka wannan karmin hanya sai kuma ka zo ka bi wannan hanya. Shi wannan hanya shi yana shiga aljanna. da babban anyan nan da na gaya muku ina si, ina yake ina ina ne yake zuwa in wani ya bi wannan anya da jahannama ne za ka shiga shi Allah ya gwara mana kaman akwai wani gobe ciyama ba ba kowa dai shiga aljanna ba Allah ya jera wani wuri shi wannan jahannama ne shi wannan kuka da kuka zalla yake wurin nan wurin ne za ka sa maka a cikin wuta ne kana ta kuka. Mun yi kaman inda waɗanda ba su bi Yesu Kristo ba dukansu za su shiga suna wannan anya, suna kuma kukan nan, in suka kai wurin nan da kuka kawai ne za su ta yi, kai kai ka bi wannan anya, kai ka yi dadin kai, yawan ina gara maka cire kanka da wannan azaba, cire kanka da wannan ciwo, cire kanka da wannan wahala da za ka samu a eh, gobe ciyama. Amma wannan guntun anya ya ne za ka bi wannan anya Ka bi wannan ya akwai waransu, abubuwa hudun da ya kamata ka yi sai ka samu wannan anya Abu na farkon da ya kamata ka yi, ya kamata ka san kaman kai kana da zunubi ne, saboda zunubi ba, wanda zai zo wurin Allah. Da zunubi ne mamu. tun suka afe mu, kafin in man kai afe ka zunubu ya tun kama ka saboda kakanmu, saboda abin da ya faru a cikin gonan a lokacin da Allah ya yana halitta sama da duniya. Ka san abin da ya faru ya faru a dama a wannan wuri. Allah ya gyara wani wuri, wani wuri mai kyau, wani gona mai kyau, a wurin ne ya sa kakanmu, a wurin ne si kakanmu ya kiyaye ta ya noma ta ya ta ya kuma ci kowane abincin da yake so kowane dadin da yake so shi yana da wannan wana shi mun san kaman wurin da mutane Allah suke saitani kuma na da wurin nan sai saitani ya kuma shi ma ya juya ya maciji ya zo kakanmu ya ce masa kaman ji Allah ya ce kar ku ji ko ko ka taba wani itacen da ke wannan gwana da matansa ya ce masa kaman Allah ya ce muna iya mu ci kowane mutacen da ke wannan gona, amma akwai wani da ke tsakanin Allah ya ce kai mu taba shi. Ran da za mu taba shi za mu mutu ne. Shi Sitani ko da macijin na ya ce masa matansa kaman ba da ka mutu ba, amma Allah ya sani in ka taba shi ka da ka bure, ka ne zai bure, kuma da ka sama kaman Allah. To matan ji haka sai ya koci itacen nan da bayan ya ci nan ya kuwa kama matansa da mijinta shi kuma ya ci. Da bayan suka ci haka sun ji Allah na zuwa a wurin sai suka boye. Da Allah ya kira su ya tambaye shi na kuke si ne suka ce ma Allah kamar da muka ji karanka da mun boye. Da wurin ne an ya tambaye su. Kun kuwa ci itancen na ce muna kar ku ci. Da suka ce masu kamar a kasan matan da ka bani na shi ne ya bani na kwaci. siyasa Allah ya sirme duniya saboda zunubinsu Allah ya sirme duniyan duniya duka da kasan da muke tafiya da su Allah ya sirme su wahala zanla ne muna ta yi kafin ka samu kudi kafin ka samu zaman lafiya kafin ka samu wani abin da mai kyau ya kamata da zufa ke kuma za ka yi wahala ne sosai saboda zunubi wanda ke ji na abu na farko kenan abu na biyu kuma sai ka san kamar saboda zunubi ya kamata ka sami wanda shi bai da zunubi in wani na da zunubi kamar ni ni kuma dan dan adam ne ban iya ka amma yesu so si ruhu ne an ka afe shi wurin allah ne si ya fito a wurin si bai da zunubi sai ka yi ka san kamar saboda kai ni ya zo in kana ka zo wurin si si ne zai yayyafa yafa maka allah ya kuma baka ya ba shi iko da dama sai shi ya yafa mana zunubi. Ka zo wurin Yesu, shi kawai ne shi yana da iko ya yafa maka. Abu na biyu kenan sai ka san kaman saboda zunubinka Yesu Kristo ya zo cikin duniya. Sai ka kuma sani abu na uku, ya kamata ka zo wurinsu da kanshi, da kanka, ka zo shi ni ban yayi maka addu'a. ni ban yi gwada ma Yesu so ya fa maka zunubi ke ne za ka zo shi da kanka za ka je ka ce ma Yesu Kristo Yesu Kristo ni ina da zunubi ni saboda na sani saboda zunubi ne ka zo cikin duniya na kuma sani kana da iko sai ka yafa min ka fa min zunuba na duka in ka zo wurin Yesu Kristo da zuciya guda da farin ciki Yesu Kristo zai yafa maka zunubi zai goya zai kuma taimake ka sai ka zama mutumin kirki. Abu na hudu, ya kamata ka bude bakinka da kanka ka cira su ya fita ya zama da kai. Akwai wani sura wani suran da ke gwara mana kamar Yesu Kristo in ya zo yana tsaye a kofa, a kofan bayan kofa ne yana buka. Wanda ya ji ya bude kofan nan zai sika a wurinka, zai sika ya zama da kai. zai suka zama tare da kai, amma ba ka bure wannan kofa ba, Yesu su bai ya cika. Saboda haka, da kofa si ne zuciyanka, da kake ji na yana buka kenan. In ka yada da Yesu so, sai ka bure bakinka ka gaya masa Yesu so, na yada da kai, zo na shika zuciyana, na bude maka zuciya, shika zama ka zama tare da ni, ya fai yafe mini zunuba na duka saboda ni kuma in zama mutumin kirki ni kuma in zama naka ka yi wannan addu'a tare da ni wallahi Yesu zai yafa maka ne wallahi Allah zai yafa maka zunubanka duka daga yau sai da ka zama mutumin sabo ne daga yau za ka zama mutumin kirki ne zama daga yau za ka zama mutumin daban ne me kake jira in ba ka so wannan me kake so kana so ka yi wannan addu'a ni dai ina gaya maka anya ne, to sai ka kunna idonka ka yi wannan addu'a tare da ni, ni wane, na sani ina da zunubi, na saboda zunubi ne na sani ka zo cikin duniya, da zunubi ne mana ta afe ne, na sani kuma saboda kana da iko ya fami da zunubi, saboda haka na ci ina kira ka ne, zo ka shiga na, ya fai mini zunubana duka, zama tare da ni. ba saboda tamke ni saboda halin da nake da shi ban da kyau duka tamke tamke ni da shi sai ni kuma zama naka gobe kiyama ina wannan roko ta sunan Yesu Kristo amen to hallelujah in ka yi wannan addu'a tare da ni to ka yi dadin kai Allah ya yafa maka zunubi kenan daga yau ka zama Christian kenan daga yau sai ka nemi wani church da ya kusa da kai sai ka samu wani cecin da ana gwada maganan Allah sosai ba wurin da aka yi wasa da yawa ba wurin da ake gwada maganan Allah wurin da aka yi proper teaching sai kai kuma ka suka wannan cec in ka suka wannan cec Allah zai zai juye ka ne Allah zai bari zaman ka zai zai kara maka zaman lafiya ne ina wannan roko ina ma Allah roko ne ya bari kai ka zama mutumin sabo ya bari kai ka kai abin da kake yin duka da zaman ka duka Allah ya gyara maka bukata Allah ya sa maka albarka da abin da kake da shi abin da zaka taba shi duka Allah ya sa maka albarka da shi na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen to mun gama haka amma kila kana da wani abu da ka tambaya sai ka cire namba zero two four nine two five one five nine Ni da na kawo maka magana ga sunana Bashir na samu. To jama'a